قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم sai wannan sarauniya ta karɓi littafin ta ce ya ku manyan gari lalle an jefo min wani littafi mai girman gaske